Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashi Hausa na studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa a yau shugabannin kasashen Sahel na kungiyar Jason Sahel suka suma wani taro a Bamako babban birnin kasar Mali. muna dauke da bayani akan yanayin tsaro a jihar difa shekaru biyu bayan da kungiyar boko haram ta kaddamar da hare-hare a jihar yau take ranar duniya ta yaki da yi wa ɗiya mata kaciya a shirin musamman muna dauke da bayani dangane da dakatar da harkokin tarban baƙin haure a jihar agadez Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, ƙungiyar ƙasashen Sahel ko kuma G5 Sahel ta soma wani zaman taron ta yau a Bamako babban birnin ƙasar Mali. Shugabanni biyar na ƙasashen yankin da suka hada da niger Mauritani, Chadi, Mali da Burkina Faso na halartar wannan haduwa. inda ake nufin ɗaukar matakai na bai ɗaya domin inganta sha'anin kula da tsaro a yankunan iyakokin ƙasashen. A jiya ministocin harkokin waje da na tsaro suka wato na ƙasashen suka gudanar da taron su na biyu na shekara-shekara. Mutare Muhammadu na ɗauke da sauran bayani. Sha'anin tsaro a yankin Sahel shine maudu'in da shugabannin ƙasashe g San Sahel suka mayar da hankali a wajen wannan taro. Wani jami'in diplomasiya ya bayyana cewa haɗuwa ce da ke ba da damar yin dogon nazari akan wannan yanayi na taɓarɓarewar tsaro. Tattaunawa ta Bamako za ta mayar da hankali ne wajen girka wata rundunar soja haɗin gwiwa domin daƙile duka wata barazanar 'yan ta'adda. Wannan rundunar za ta ƙarfafa rundunar sojan haɗin gwiwa ta barka kan da kuma minisma da ke aikin wanzar da zaman lafiya a ƙasar ta mali a wajen haɗuwar za su tattauna na miƙa wata buƙatar damar shiga har zuwa cikin wata ƙasa idan buƙatar hakan ta samu a cewar ministan hulɗa da ƙasashen waje na ƙasar burkina wannan taron na shugabannin ƙasashen g sahel yana zuwa ne 'yan kwanaki bayan sanar da girka wata rundunar soja ta haɗin gwiwa na ƙasashen liptako gurma waɗanda suka haɗa da ƙasar mali Nijar da Burkina Faso. A gaida Muntari Muhammadu, wannan taron na wakana ne a daidai lokacin da yankin Sahel da Sahara ke fuskantar yawaitar har haren ta'addanci da suka hada da wanda aka kai a sansanin sojoji na garin Gawo a kwanan baya. Shugaban kasar Chadi Idrisa Debi Itino ya ce ko kuma ya bayyana cewa ya wajaba wannan haduwa ta tada kasashe daga barci sannan kuma kasashen su ta tsaye domin tunkara ta'addanci da ke ɗaukar wani salo shugaban kasar ta chadi ya buƙaci da a aiwatar da wurin nokshad cikin gaugawa domin ƙarfafa matakan tsaro a yankin sahel Wannan yawaitar kai hare-haren ta'addanci yana nuna yawaitar barazanar. Wannan yanayi ya dace mu tashi tsaye-tsayen daka domin ɗaukar nauyin da ya rataya a wuyanmu, musamman ma na buƙatar gaggawa na yaƙar 'yan ta'addan. Ya dace mu samar da isassun kayan aiki domin yaƙar duka waɗansu masu tayar mana da ƙayar baya da suke son tayar mana da hankali. Dangance da wannan, ƙarfafa rundunar soja ta haɗin gwiwa ta g Sahel ya zama zama tilas za mu gaggauta yakar lamarin cikin sauri don haka ina kira da duka masu ruwa da tsaki a harkar domin girka wani sashe domin ci gaba da kuma tafiyar da tsarin wannan mataki. Wato kulleji shugaba Idris Dabi na kasar Chadi wanda shine shugaban muhawara na taron kasashen na je Sahel taron kuma ya kawo karshe inda wato shugaban kasar Mali Ibeka Idris wato Ibrahim Bubakar Raketa ya canji wurinsa. A kwana a tashi yau shekaru biyu kenan da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai harin farko a jihar Difa. Wani al'amari ya yi tasiri akan dukkan fannoni na ayyuka. domin fuskantar barazanar ta'addancin an ɗauki wasu matakan gaugawa inda kuma 'yan ƙungiyar boko haram akalla guda ɗari suka ajiye makamai shekaru biyu bayan kaddamar da har-haren wani hali ake ciki a game da tsaro a jihar ta difa hassan ardo iddo sakatare janar na jihar ta difa ya yi mana ƙarin bayani yau shekara biyu daidai da suka fara kawo ma ƙasan mu hari amma da yarda Allah da taimako ubangiji Allah ya sa dai an yi ƙoƙari wannan duk wanda suka shigo an murkuce su yanzu dai ba a cewa zaman lahiya ta tabbata a ƙasan mu amma muna kan hanya ciwo kansu e da saura tunda dai kasan yanzu ma ana cewa akwai wasu cikin daji suna nan suna yawo suna shigowa da sauri sauri su yi banna kuma su yi gudu amma ai kaga bayan an matsa musu sun ji jiki wasu sun fara maido makami suna dawa suna ba ka. yanzu dai kaga mutane suna yawo suna ta duk inda suke so amma akwai matakai da aka ɗauka kamar rage yawon motoci da mutane cikin dare to yanzu dai da yardan Allah in abu ya tai kamar yadda muke gani yanzu da kaɗan kaɗan duk wannan za a kawo sassauci har ya kai ga a ɗaga su gaba Tare daga cikin mazana wannan jiha ya wa wakilinmu Adam Babu Karna cewa kwanciyar hankali ta dawo a jihar ta Difa. yau an yi shekara biyu da muka yi fama da wannan mugun tashin hankalin da jihar difa ta fuskanta. Lalle a zaman da muke yau sai mu ce alhamdulahi komiya koma ya daidaitu. Kuma ni a ganina nike kiran al'umma su ba ma jama'an tsoro goyon baya duk abin da hankali su bai gani ba su sanarwa jama'an tsoro don a samu a kiyaye gaba abin da muka gani na farko yayan da garin na yaji jiga lallewa a yau sai mu ce komi ya daidaitu amma da saura me sauran har yanzu ana fuskanta da tashin hankali a kayukanmu to shi yasa nike cewa ma mutane su ba da hadin kai don a samu a ciwo kan wannan matsalan kowa ya samu kwanciyar hankali a gidanci kuma a samu a yi ayyukan da ya kamata a yi don kasa ta ci gaba. Yau ne ɗaliban jami'ar Yamai ke gudanar da zaɓe domin sabunta kwamitin jagorancin ƙungiyar su ta Yenun. Takardu hudu na shirin sunayen 'yan takara ne yake akwai. Ɗaliban za su zaɓi ɗaya daga cikinsu. Ga cikakken bayani a wannan rahoto da Muntare Muhammadu ya haɗa mana. Ɗaliban jami'ar Yamai sun bayyana a gaban rumfunan zaɓe domin zaɓar sabbin kwamitin gudanarwa na haɗaɗɗiyar ƙungiyar ɗaliban jami'a a cire waɗanda suke kula da zaɓen kuma yana tafiya daidai. Yau ne ranar zaɓen. Yanzu dai magana da nake kai ma ana can ana zaɓen ma lalo tu tout se passe Yawancin su ma ana iya tsaida su wajen dubu ishirin da biyu ɗalibai waɗanda ke da hanya su ta su zaɓe. A gaban wata rumfar zaɓe a sashen tsangayar karatun kimiyyar shari'a da siyasa. Sule Gaya Ibrahim yana riƙe da katin zaɓensa ya zo yin zaɓe ya bayyana muna fatansa. Ana yin zaɓe cikin kwanci hankali kuma ana bin sau da ƙafa komi da komi ba haɗa ba tsangwama dalilin da taddo mutane su yi shi saboda kowa na son shi zaɓi ɗan takarar shi wanda yake tsammanin shi ne zai hidda muna suhe a wuta. Almustapha Bakin Baure ɗaya daga cikin 'yan takara ya bayyana dalilin ajiye takararsa. Ita wannan takara muna cikin ta ne saboda muna fatan mu muna da rega da muke so mu kawo canjin tahiyar tamu a nan University Abdul Mumin saboda da jimawa da muka gane cewa akwai syndicalist wanda sindikan da suke yin shi ba dan ba sun gane shi ne. Za a rufe rumfunan zaɓe ne daidai karfe shida na yamma sannan za a ci gaba da bayar da sakamakon zaɓe na wucin gadi kafin bayar da sakamakon na dindindin a cikin awowi saba'in da biyu masu zuwa. A gaida Muntari Muhammadu, yau ce ranar duniya ta sha hudu ta yaƙi da al'adar yi wa mata kaciya. madam jatau wasa mataimakiyar sakatariyar wato koniprat wata kungiya mai yaƙi da irin waɗannan al'adu a kan mata da yara ta bayyana cewa an samu ragowar aiwatar da wani al'ada a nijar inda abin ya sha baya da kashi uku cikin ɗari daga shekarar takwas zuwa biyu ta tabbatar da cewa kabilun da wani al'ada ta fi shafuwa su ne fulani da kuma gurmawa da kashi goma sha biyu cikin ɗari. madam jatau wasa ta yi ƙarin bayani akan wato hanyoyin da suke bi wajen yaƙi da wannan al'amari hal yanzu muna nan muna ayyukan faɗakarwa ne ga al'umma da suke karkara na jan hankulansu muna da ƙwararru da suke tafiya a cikin ƙauyuka inda suke faɗakar da jama'a abin tuni dai shine yi wa 'yan mata kaciya da daɗiyar al'ada ce ta gadin gadin wadda waɗansu jama'a suke gani tamkar abu ne da ya dace su riƙe sai dai a ɗaya ɓangaren suna ganin sakamakon abin saboda ana samun mata masu matsalar yoyon fitsari akwai kuma 'yan mata mata da suke da kaciya bayan sun samu haihuwa suna samun matsala a ɓangaren lafiyarsu. Akwai 'yan mata da suke da kaciya da suke da matsala wajen saduwa da mazajensu. Akwai ma waɗanda suke samun taɓin hankali saboda an yi musu kaciya. To yanzu kuma sai fagen wasanni. A shi ne aka kawo karshen gasar wato cin kofin nahiyar Afirka na ƙwallon ƙafa karo na 31 a ƙasar Gabon. Ƙasar Kamaru ce ta lashe kofin na bana bayan da 'yan wasa da ake kira Lyon and suka yi nasara a gaban 'yan wasan ƙasar Egypt da ake kira farawa da ci biyu da ɗai a karawar ƙarshe. ta gasar da aka yi a Libreville babban birnin kasar ta Gabon. Wace bita zai iya yi a dangane da wannan gasa? Suman amur ya tattauna da Suleiman Mohammed shugaban kungiyar 'yan jarida na wasannin motsa jiki na Nijar. Idan aka kalli yadda wasar ta wakana ga baki ɗayanta abin bai yi matuƙar birge ni ba, kamar sauran shekarun baya da suka gabata, inda ƙwararrun 'yan wasa daga cikin manya-manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa suka taka leda. Ina tsammanin muna cikin wani yanayi a fannin ƙwallon ƙafa a nahiyar Afirka da ya kamata a ɗora ayar tambaya. Sai dai mun ga wani lokaci da aka yi wasa ta ƙwarai, musamman ma a zagayen ƙarshe da ya dace akwai 'yan wasan ƙwallon ƙafa na Algeria. Algeria da ke sahun gaba a nahiyar Afirka da Morocco da bata kai labari ba da kuma Tunisia da Cote d'Ivoire. Abin da ma ya bani mamaki yanda Guinea-Bissau ta taka leda da Burkina Faso da kuma Congo da suka taka rawar a zo a gani. Mena bata samu tafiya a wajen gasar ba, inda akwai 'yan wasan Mena idan an shirya sosai akwai yiwuwar su taka rawar a zo a gani. Avec une meilleure préparation, peut Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. Studio Kalangu. Karfe 5.41 sai shirin namu na musamman. Bayan harkar yawon buɗe ido, garin Agnes na kuma rayuwa da sha'anin tarben bakin haure. a halin da ake ciki hukumomi sun haramta wannan sha'ani hakan ya sa matasa da dama rasa abin dogaro da kai wakilinmu na agres musa maman ya aiko mana da wannan rahoto da muntar muhammadu ya fassara Birnin agres wani wurin wucewar bakin haure ba makawa a yau an ɗora wata sabuwar doka ta hana taimakawa bakin haure wani aiki mai amfani ga al'umma masu yin sa musamman ma matasa. Lalle tabbas wannan kwararowar bakin haure an hana shi amma babu inda ya saba wa doka kamar yadda Muhammad Akote yake bayyanawa. Har zuwa watanni uku zuwa hudu a gare mu ayyuka ne waɗanda ba su saba wa doka ba. Matasa sun dogara da shi ne babu yawon buɗe ido na wadan lokaci a na Sai gashi kuma rana tsaka aka zo aka ce muna an kamuna wannan sabuwar doka. Eh gaskiya ne abu ne mai wahala dakatar da wannan abun. Amma da yake doka ce muna tambaya ga gwamnati ta faɗakar da kawunan jama'a ta Kuma mun tambayi masu hannu da shuni da su samarwa masu wannan safarar abin yi. Kashi saba'in cikin ɗari mafi yawa wannan harkar ta safarar baƙin haure matasa ta fi shafa. Sai dai a yau waɗannan matasan sun shiga cikin hali na rashin tabbas a cewar Bashir Ama wani ɗaya daga cikin masu wannan safarar. Muna jira abin da za su yi mana saboda ba mu da aikin yi. Wannan matsala ce mutumin da yake samun kuɗi kuma akwai mutane da su kai ishirin da suke ci abinci ƙarƙashinsa muna kira da hukumomi da su yi yadda za su yi domin tallafawa matasa. Kuma da yawan waɗanda suke wannan harkar a yau suna garkame a gidan kaso dalilin wannan sabuwar doka. Ibrahim Manzo shugaban wata ƙungiyar farar hula Ana mantawa cewa duka waɗannan baƙin haure suna fitowa ne daga ƙasashe makwabta daban-daban domin zuwa a nan Agades. Sai dai idan suka zo a nan Agades sai a hukunta su da wannan doka shine matsalar. Abin da kuma yake da ciyo shine ana kulle matasa ana amshi motocinsu abin bai yi ba saboda Demobiliser plusieurs centaines de leurs Waɗannan matasa na yankin jihar Agades sun dofuka wajen saka tsammani dangance da yarjejeniyar samar da ayyukan yi daga ƙungiyoyi masu hannu da shuni na kasashen duniya. mara Agada mun tare ɗauki da wannan rahoto a cikin shirin namu na musamman wanda shi muka karshen labarin namu na maraicin yau a nan muke fatan a huta lafiya zan burku da Musa Hassan ya kamku labarai da harshen zabarmanci. Daga filin zuwa Agades, daga Tawo zuwa Maradi da Zandar. ku saurara shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyonku. ku. Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar.